وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta birwati yahaya bin yahaya al-laifi rahimahullah littafin al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna cikin kitab wanda yake bayani game da lokutan sallah muna kan hadisi na biyu a bisa wata nuska a bisa wata nuska kuma shine hadisi na uku domin sun kira hadisin aisha a matsayin shi ma hadisi ne mai zaman kansa sai zanto wannan shine hadisi na uku kenan waɗanda kuma suka kira hadisin aisha kan cewa hadisi ɗaya ne tare da hadisin abi mas'udin al-badri radiyallahu an sai zanto wannan shine hadisi na biyu na'am shin ta بسم الله الرحمن الرحيم مالك عن عن انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت صلاه الصبح قال فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح إلى طلع الفجر ثم صلى الصبح إلى قبل أن أشعر ثم قال هيا إسرائيل أردت الصلاة قال ها يا رسول الله فقال ما بين هذين وقتي آه، الإمام مالي بن أنس آه، rahimahullah ya karɓo wannan hadisi ga malaminsa shine zaidu bin aslam zaidu bin aslam wanda maula ne na umar bin al radiyallahu an yana daga cikin tabi'ai sannan al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah ya rauci hadisai ta hanyarsa sannan zaid bin aslam shine wanda yake da yayaye guda uku waɗanda suka shahara daga cikinsu akwai abdurrahman bin zaid bin aslam akwai usama bin zaid bin aslam akwai abdullah bin zaid bin aslam to amma dukkaninsu suna da rauni a harkar ruwayar hadisi mai dama-dama a cikinsu ne usama bin zaid bin aslam amma ragowar suna da rauni shi ya sama malamai suke cewa auladu zaidin du'afa fil hadis wato 'ya'yan zaid bin aslam suna da rauni a harkar hadisi suna nufin waɗannan mutane guda uku abdurrahman bin zaid bin aslam abdullah bin zaid bin aslam usamatu bin zaid bin aslam shi kuma an ata bin yasarin wanda ata bin yasarin shi kuma maula ne na maimunatu bintul harif kamar yadda muka gabatar a wancan sati din wanda shi ma tabi'i ne cikin tabi'ai sai zanto cikin wannan hadisi za mu ga ruwayar atiba'ut tabi'in ga tabi'i wanda shine al-imam malik bin anas zuwa ga zaidu bin aslam sannan kuma za mu ga ruwayar tabi'i zuwa ga tabi'i wanda ruwayar shi zaidu bin aslam zuwa ga ata bin yasarin rahmatullah al-jami' to kamar yadda muka gabatar cewa wannan hadisi mursal ne kuma shine farkon mursal cikin wannan littafi na al-muwatta ta imam malik bin anas rahimahullah muka yi bayanin me ake nufi da mursal mai malamai suka ce sannan me matsaya game da mursal na hadisi shin hujja ne ko ba hujja ba muka tabbatar da rashin zantowarsa hujja saboda samuwar inkiba yankiya ta fuskar ainihin isnadi wanda daga cikin sharuɗa na tabbatuwar hadisi shine a samu ittisalus sanat. idan to sanadi ya sadu gawa ne zuwa gawa ne har zuwa ga wanda aka jingina masa maganar imma tabi'i ne ko atiba'u tabi'in ko sahabi ko kuma in hadisi ne marfu'i ya zanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to kaga mursalin hadisi an samu inqita an samu yankiya tsakanin shi tabi'i da ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam dole sai ya zama an samu tsari tsakani wanda wannan tsari shine sahabi to kuma a rasa shi to marasil suna da ainihin da dama wanda wannan shi ya bayi ma wasu suka yi rubutu akan bayanin al-marasil mursalan hadisai kamar al-imam eh, abu dawud bin al-ash'af as-sijistani rahimahullah yana da kitabul marasil آه، كما رأينا الشم آه، آه، محمد بن عبد الرحمن بن إدريس وندمك سيدة ابن أبي حاتم رحمه الله شيمان دا كتاب المراسيل كما رأينا الشم العلاء شيما دا جامع التحسيل في أحكام المراسيل كما رأى أبو زرع ولي الدين دان أين الشم إمام العراقي رحمه الله shi ma yana da ainihin littafi kan haka dangane da ainihin marasil na ainihin hadisai da waɗanda suka fi yawan yin irsali aka fi samun hadisai marasil da ɓangaren su suna da ainihin dama cikin wato ainihin tabi'ai amma wanda suka fi shahara suka fitowa fili ta fuskar samun irsali ta bangaren su su ne mutane kamar haka na farkon su sa'idu bin musayyab ko ka ce bin musayyab sannan na biyun su shine ata bin abi rabah sannan na uku su shine mujahid bin jabar sannan na hudu su shine alhassan bin yasar albasari sannan na biyar ɗinsu shine ash-sha'abi amir bin shirahil ash-sha'bi sannan na shidan su shine abu isaq as-sabi'i amr bin abdullah as-sabi'i na bakwai su shine al-a'mash suleiman bin mihran abu muhammadin nilkahi na takwas su shine abu kilaba abdullah bin zaidin nil waɗannan suna daga cikin waɗanda suka fi shahara ta fuskar samun ainihin irisali wato ainihin cikin ruwayarsu cikin tabi'ai sama da waɗanda suke ba su ba amma cikin atibabu tabi'in waɗanda suke biyo bayan tabi'ai waɗanda suka fi bayyanuwa ta fuskar yawan irisali su ne kamar haka na farkon su sufiyan eh, bin sa'idin nisauri eh, na biyunsu shine sufiyan ainihin bini uyaina da waɗannan suna daga cikin waɗanda su ne kan gaba wajen ainihin yawan irsali wato ainihin a harka ta abin da ya danganci wato ainihin ruwayar hadisi wanda yake matsayin hadisi mursal to sai zamana shi sa'idu bin musayyab eh, rahimahullah dangane da marasil nasa malamai sun tattauna a kai ta yadda ya zama na marasil nasa suke da wata maziyya a kan ragowar marasil ɗin da suke ba nasa ba wadda suka da wani fifiko doriya a kan ragowar marasil na sauran ainihin wato ainihin tabi'ai kamar yadda al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ashibari almarwazi rahimahullah yake faɗa kamar yadda ainihin alfasawi yaqub bin sufyan alfasawi ya kawo littafinsa al-ma'arifa wa tarih haka da al-khatib al-baghdadi ahmad bin ali bin sabit abubakar al-baghdadi cikin littafinsa al-kifaya fi ma'arifati usuli ilmi ruwaya Eh, al'imam ahmad bin hanbal yake ce mafi ingancin marasil su ne marasil na ainihin sa'idu bin musayyaf su suka fi ingancin kowane mursalat in ji al'imam ahmad bin hanbal eh, haka al'imam eh, abu zakariya ya haya bin ma'in imamul jahi wa ta'abil shi ma ya faɗa kamar yadda abu abdullah alhakimin ne saburi ya cikin ma'arifatu ulumin hadis haka da al-khatib cikin alkifaya fi ma'arifatu usuli ilmi ruwaya cewa asahul marasil marasilu sa'id bin musayyib ko kace bin musayyib mafi inganci marasil sune marasil na sa'id bin musayyib to me bayu marasil na sa'id bin musayyib suka zanto su suka fi inganci akan ragowar marasil da suke ba nasa ba to shine anan nan al’imam uh, abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin uh, kitabul um a kitabul a uh, kitabul wahani sagir a nan al'imam shafi rahimahullah ya kawo hadisi wanda yake mursal ne na shi sa'idu bin musayyab rahimahullah sai ke cewa to anan mun kafa hujja da mursal na sa'idu bin musayyab saboda babu wani mursal nasa za mu samu face sai mun same shi akan daidai abin nimi face sai mun same shi ya zanto mai mausulan ya zo ta wata hanya imma ta hanyar mahaifinsa al-musayyab bin haznin ko kuma ta hanyar sirikinsa abi huraira radiyallahu an to wannan shine abin da ya bayu al-imam shafi'i yake ainihin kafa hujja da mursal na sa'idu bin musayyab rahimahullah tare da cewa inda mursal na sa'idu bin musayyab zai zanto ba a same shi mausulan ba to hatta wajen imam shafi'i hukuncinsa ɗaya da ragowar marasin shine mai ba hujja ba eh, kamar yadda ya fi shahara a bakunan mutane cewa ana jingina wa shi imamu shafi'i cewa yana kafa hujja da hadisan sa'idu bin eh, musayyab abin nufi marasil nasa kai tsaye da wannan kuskure eh, dukkanin mursal mutukar yana matsayin mursal to wannan ba hujja bane wajen imamu shafi'i na sa'idi bin musayyab ne ko na waninsa don haka ya faɗa a kitabul um a kitabul biyu a babul ja'ihati fi sama wato babin da yake bayani game da idan illa ta abku a kayan amfanin gona to anan sai ya kawo hadisin shi sa'id bin musayyab wanda kuma mursal ne wanda mursal ne Eh, afwan ya kawo hadisin kai imam malik bin anas zuwa ga amrata wanda a matsayin mursal ne to anan karkashin haka sai imam shafi rahimahullah yake cewa malaman hadisi da mu ba ma tabbatar da hadisi mursal a matsayin hujja ba ma tabbatar da hadisi mursal a matsayin hujja da ya kawo wannan hadisi na imam malik wanda mursal ne zuwa ga amrata a babul ja'ihati fi samara a kitabul um to kaga wannan sai yake nuni akan cewa al-imam shafi'i rahimahullah mursalin hadisi ba hujja bane a sa na sa'id ibn musayyab ne rahimahullah ko na wani sa cikin tabi'ai amma yakan rinjayar da mursal na sa'id ibn musayyab saboda marasil nasa mafiya yawa idan an binkita akan same su a matsayin mai muttasila mu'tasila mausula imma zuwa ga al-musayyab ko kuma zuwa ga abi huraira wanda mafiya yawan su sun fi zantowa ta hanyar abi huraira radiyallahu an to idan aka samu wannan to anan sai imamu shafi ya zanto ya kafa hujja da hadisin sa'id al musayyab to anan da mursal din ya kafa hujja ko da mausul kaga da mausul ya kafa hujja saboda zantowa sai ya zanto mu mausulan to kaga wannan kuma bai keɓanta ga shi sa'id bin musayyab ba ya shafi dukkanin ragowar mai wato anishin tabi'ai dukkan tabi'in da ya rawaito hadisi mursal sai kuma aka samu hadisin ya zo musulan to ta hanya za a kama hujja shi za a kafa hujja da shi ba za a kama hujja da shi mutukar dai ya tabbata bisa sharuɗan tabbatuwar hadisi shi yasa al-imam al-baihaqi rahimahullah cikin littafin sa ma'rifatu sunan wal asar karkashin wannan magana ta imam shafi'i wanda ya faɗa a kitabul um a kitabul wahani sagir cewa ba mu samu mursali na sa'idul musayyib fa sai mun same shi akan daidai abin nufi ya zo a matsayin mai mausulan to sai ce wannan babu bambanci tsakanin shi sa'id ibn musayyib da wani sa inji imam al-baihaqi rahimahullah babu bambanci wani sa'id ibn musayyib ma ya rawato mursal kuma sai aka samu mursal din a matsayin mausulan to za a yi mai za a kafa hujja da shi dama abin da yasa aka illanta shi hadisin ba wai dan shi ba a dan samu mai illatul irsal to yayin da ya zanto hadisin in jabara ya zanto musulan to kaga anan za a ainihin kafa hujja da shi wannan kaga bai banta ga shi sa'id bin musayyab ba a ya game dukkanin ragowar wato ainihin tabi'ai to amma inda za a sami mursal na sa'id bin musayyab sai ya zanto yana nan a matsayin sa na mursal ba a same shi ta wata hanya a matsayin mausulan ba ya sar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to nan ma ba za a ainihin kafa hujja da shi ba ba za a kafa hujja da shi ba wannan shi ne abin da al-khatil bagabadi ya faɗa cikin al-kifaya fi ma'rifatu usuli ilmi ruwaya kuma shi ne abin da ibn zahiri shi ma ya faɗa cikin littafinsa al-hikam fi usulil hakam babu bambanci ta wannan fiska ne to cikin arisala Eh, nan al'imamu shafi rahimahullah yana bayanin hanyoyi da ake bi ake karfafa hadisi wanda yake ya samu in ya samu yankiya kamar hadisi mursal din to anan sai yake bayanin cewa kamar ya zo ta wata hanya a matsayin mai sadadde wannan hanya ta zanto tana karfafarsa ko kuma ya zanto a ya zo ta hanyar wani tabi'i wanda yake babba cikin manya-manyan tabi'ai wato yana nufin misali kamar irin su sa'idu bin musayyab din kenan to idan aka sami irin wannan akan iya tattara waɗannan ababen sai a iya ƙarfafa hadisi mursal da shi ya zanto kasancewarsa mausulan to ta wannan fuska sai a iya wato anishin kafa wato anishin hujja da shi amma dai mursalin hadisi a dunkule wato anishin ba hujja bane mutukar daina nan a matsayin sana mursali na sa'id al-musayyab ne ko na ainihin waninsa cikin tabi'ai ba hujja ba ne shi ya ma al-khatil bagdadi cikin al-kifaya fi ma'arifatu usul ilmi ruwaya in ya to ai mun samu kuma mursal na shi sa'id ibn wanda bai zanto musulan ba mun same shi a matsayin hadisi wanda yake mursal babu wata hanya da ya zanto sadadde zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam kaga nan ba za a ce za a ainihin kafa hujjar shi ba in ji al-khatib al-baghdadi rahimahullah cikin al-kifaya to da haka wannan shine abin da yake daidai lokacin da ya gabata mun yi ta'arifin kan cewa menene hadisi wato ainihin mursal muka je shine dukkan hadisin da ya zanto a ƙarshen sa an rasa wanda yake bayan wato ainihin tabi wanda wannan shine ta'arifin da ibn hajarin yayi cikin littafin sa nuzuhatun nazar sharhu nuqbatul fikr ma sakata min akhirih man ba'da tabi wanda wani shine ta'arifi wanda yake mafi kyau duk da yake ta'arifi mafi shahara shine ta'arifin al-baiquni cikin al-mazmutul ya cewa wa mursal minhu sahabiyyu sakat wanda da yawa daga cikin marubuta masu rubutu akan abin da ya shafi mutlawar hadis na wannan zamani kusan sun tafi akan wannan ta'arifin na wato ainihin baiquni kaman su al-muti'i Eh, cikin littafinsa tabasitu ulumul hadis eh, kaman eh, a sheikh wato anishin nasar farid cikin littafinsa alwasit fi ilmi muslim hadis to wannan sun tafi akan ta'arifin da shi bai kuni yayi to amma da zance wanda yake mafi inganci shine ta'arifin da alhafiz ibn hajar al-asqalani yayi akan mursal to wannan shine ta'arifi wanda yake mafi inganci kamar yadda muka gabatar a wato anishin satin da ya gabata to a takaice dai wannan ne abin da ya danganci bayani akan wato ainihin mursal to wannan hadisi na atwa bin yasar hadisi ne mursal bisa ruwaya ta al'imam malik bin anas rahimahullah kuma dukkan wanda ya rawaito wannan hadisin ta hanyar imam malik bin anas to ya rawaito shi a matsayin hadisi wato ainihin mursal sai dai kuma ya zo mausulan ta wata hanya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al'imam ahmad bin hanbal ya fitar da shi wannan hadisi mausulan a cikin littafinsa na al-musnad ta hanyoyi guda hudu kuma yana daga cikin sulasiyat na shi al'imam ahmad bin hanbal wato yana daga cikin hadisan da ya zama na tsakaninsa da annai muhammad eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato anishin mutum uku ne eh, mutum uku ne rak tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan hadisi sai zanto hadisi ne wanda yake ali kuma ya kunshi ulul adad wanda hadisi kuma ali eh, hadisi ne wanda yake mai daraja mai girma wajen malaman hadisi domin an tambayi eh, yahaya bin ma'in abu zakariya imamul jahi wa ta'dil kamar yadda eh, shamsuddin zahabi rahimahullah ya kawo a tarjama su cikin siyaru a'lamin nubala a lokacin yahaya bin ma'in yana hali wato ainihin rashin lafiya yana hali na rashin lafiya eh, kuma ana ganin alamun wannan rashin lafiya rashin lafiya ne na bankwana da duniya sai aka tambayi cewa ya aba zakariya me ka fi sha'awa a yanzu ma tashtahi me kake so sai ce ina son gidan da babu kowa a ciki malamai suka ce domin ya samu nutsuwar yin karatun hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ce sannan kuma da isnani wanda yake ali madaukaki abin nufi tsakanina da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zanto babu rata mai yawa shi kuma hadisi ali ya gaska kaso biyu akwai ulul adad akwai ulul sifa akwai wanda ya zama ali saboda wanda suke cikin isnadi ko da sun kai su goma amma manyan malaman hadisi ne irin su imam malik ne irin su Eh, shu'ubatu ne bin al-hajjaj irin su yahaya bin sa'id al-qattan wanda dukkan malaman hadisi ne to isnadin da ya kunshi irin su to akan ce masa isnadi ne ali bi itibari sifa la bi itibari adad ta fuskar lura da sifar waɗanda ya kunsa irin dukkan malamai a immatul afzal irin waɗannan ba wai ta fuskar anishin adadi ba to ya habi ne ma in yace wannan shi na fi so to da haka suna muhimmanta hadisi wanda yake ali shine a ah, asyuti rahimahullah cikin alfiyarsa ta hadisi yake cewa eh, qad khussat al ummatu bil isnadi wa huwa min ad-din bila tardadi wa talab al ulwi sunnatun wa man yufaddil an-nuzul anhu ma fatan yace neman hadisi wanda yake ali wannan sunna ce ta ainihin magabata suna kokarin neman hadisi wanda yake ali wanda wannan shi ya bayi ma wani lokaci suke yi kokarin nuna wa junansu idan ya zama na kai hadisinka da ka rawaito hadisi ne wanda yake nazil ta fuskar ruwaya ta ga wannan hadisin da ka rawaito to sai ana kokarin me tattaunawa da juna domin dan kai ka gane isnadin hadisin ka nazil ne akan isnadin sa a wurina kai akwai wani tsakaninka da wannan wani ni kuma kai tsaye na roto hadisin ga shi wannan wani to kaga nawa ya samu mai ulu akan naka naka ya samu mai annuzul akan nawa kamar yadda wata kissa ta tabbata wanda al-imam ibn abi hatim ya kawo ta muqaddimatul jahi wa ta'dil haka al-imam al-bayhaqi ya kawo ta cikin eh, shu'abil iman haka abu abdullah al-hakim Saburi ya kawo cikin ma'rifatu ulum al-hadis haka al-qadi ya kawo cikin tarihu baghdad haka ibn asakir ya kawo cikin tarihu madinat dimashq zuwa ga muhammad bin muslim bin wara ar-razi wato ɗaya daga cikin malaman hadisi manya muhammad bin muslim bin waq don haka sai ya gamu da abu hatimin nirrazi eh, muhammad bin idris alhanzari arrazi ya gamu da jisiji to ya kamata mu je mu duba abu zur'at razi ubaidullah bin abdulkarim shi kuma a lokacin ba shi da lafiya eh, kuma wanda rashin lafiya ta zanto ce mai rashin lafiya ta wato ainihin ajiye ya ce ya kamata mu je domin a yi masa talƙini wato a lakkana masa kalmata eh, la ilaha illallah kamar yadda manzo Allah yake faɗa hadisin abi huraira da abi sa'id al-khudri cikin sahih muslim sunan abi daud lakkinu mutakum la ilaha illallah ya zo kuma hadisin aisha cikin sunan nasa'i lakkinu halkaku ku lakkana mutanku la ilaha illallah domin duk wanda ya cika da wannan kalma to lalle dan aljanna to shi abu hatim nirazi saboda girman abu zuru a wajen sai yake ganin to yanzu bai zama wani babba ba kuwa kamar abu zuru a yanda yake malami na Allah ya shagaltar da rayuwarsa a harkar hidima ga hadisan annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam a ce har sai an yi masa talqini ne zai samu damar faɗin mai kalmar la ilaha illallah yana ganin wannan abu ne wanda yake shibuhu mustahil bal huwa mustahil ba zai ma yi ba don haka sai yake ganin ah, abu ne wanda yake gaskiya shehu ne asir su iya fuskantar shi abu zuwa sarrazi da irin wannan batu don haka dai a takaice sai suka ji suna zuwa to sai shi muhammad bin muslim bin wara sai kawo hadisi kai tsaye eh, ya ce haddasa na abu asimin din nabil wanda shine a ah, abduhak bin makhalat wanda yana daga cikin shiyu na al'imam bukhari rahimahullah kuma yana daga cikin asabaqatul ula tabaka ta farko cikin malamai imam bukhari wanda malamai imam bukhari suna bisa tabaka guda biyar to su a abu nu'aym al-fadl bin dukayn ubaydullah bin musa makkiyu bin ibrahim ainihin abu asim bin nabil ad bin makhalat to ainihin suna daga cikin asabaqatul ula wanda shine yake cewa kamar yadda imam bukhari ya kawo cikin at-tarikhul eh, kabir nasa abu asimin nabi ke cewa tun lokacin da na san giba haramun ce ban taba cin naman wani ba منذ علمت أن الغيبة حرام ما غتبت ahadan eh, tun lokacin da san cewa giba haramun ce to ban taba cin naman wani ba wanda malamin imam bukhari ne to shi ma kuma imam al-bukhari abin da ya fada kenan kamar yadda al-khatib baghdadi ya kawo cikin tarihu baghdad yayin da ya zo tarjuma shi imam bukhari imam bukhari yake cewa ba na fatan in gamu da Allah alhalin na ci naman wani yace ba na fatan in gamu da Allah to shine zahabi da ya zo tarjuma sa cikin siyaru a'lamin nubala sai ya kawo wannan magana sai yake cewa lalle imam bukhari yayi gaskiya domin haka yake yace ko da bangaren tajari raunana marwaita in imam bukari zai yi za ga sai da ce fihi nazar fihi nazar eh ya takallamuna fihi sai dai irin waɗannan ibarat layyina eh amma zai wala kaji ya ce dajjalun kazzabun ko wani abin da yake mai kama da haka yace lalle imam bukari yayi haka a aikace to shi saboda haka muhammad bin muslim bin wara sai ce na abu asimin nin nabil shi kuma ya ce kala na abdulhamid bin ja'afar sai ya tsaya iyana eh, kwarjinin abu zuwa sai ya kama shi saboda suna jin yana gabar su ka duba magabata hatta tsare kun juna a harkar ilimi za ga suna girma majunansu koda kana sa'an mutum a harkar fara karatu ko a harkar shekaru ya fifice ka to za ga su magabata suna girmama juna saboda haka sai ka sa karasa wato ainihin harisi din to yana eh, tsayawa iyanan sai shi ma abu hatim sai ya karba sai ce haddasa na muhammad bin bashar قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنا شي محمد بن مسلم بن وارة يا سومين أولو أكان أبو حاتم الرازي domin shi abu hatim razi akwai mutum tsakaninsu da mai abu asim nabil wanda shi muhammad bin bashar shi kuma muhammad bin muslim bin wara kai tsaye yake rawaito hadisin daga abi asim bin nabil abdahak bin muhammad sai zanto shi abu hatim hadisin sai ya zanto mai nazil idan an danganta shi da shi hadisin muhammad bin muslim bin wara bisa wannan ruwaya bisa wannan isnadi na shi wannan hadisi yace haddathana abu asim bin nabil قال حدثنا عبد الحميد bin جاء فار فار sai kasa gaba kasa baya shi ma sai haddata bace saboda kuwar jini shi abu zura to nan take sai shi abu zuwa sai ce ina kwanci ba sai ce a tashe shi zambe domin yanzu muka cewa su malamai da Allah da ilimin su suke mutuwa eh, da ilimin su suke mutuwa sai aka tashe shi tsaye aka zammar da shi sai ya kamo isnadin yace haddasna muhammad bin bashar قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخرة كلامه لا إله إلا الله سيموت sai Allah ya zai da nasa a wata ruwaya kuma ya karsa kalmar da da khalal janna sai kuma Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga wannan aya ce to malamai suke cewa to haka su magabata suke yi tsare kun juna ta bangaren ilimi sai zan to da wannan hadisin Allah ya karɓi rayuwarsa to haka suna damuwa da abin da ya shafi al'ali wato anishin min al ahadis wato suna damuwa da a harka ta ulu cikin ainihin hadisi to sai zamana wannan hadisi hadisi ne wanda yake ali tsakanin al'imam an bin hanbal da manzo Allah mutum uku ne wanda a safari ne yana da littafi na mujalladi biyu sharhu Tulasiyatin imam an bin hanbal fil musnad ya kawo ta hanyar malamansa guda hudu shi al'imam ahmad bin hanbal ta hanyar ismail bin ibrahim ibn miqsam al-asdi wanda muka sani da isma'il ibn ulayya da kuma malaminsa yazid wato ainihin bini bin harun da kuma malaminsa yahaya bin sa'id al-qattan da kuma malaminsa muhammad bin musanna kaga an kattara hanya nawa kenan hanyoyi guda hudu waɗannan malaman nasa guda hudu kuma dukkaninsu su kuma sun rawaito hadisin zuwa ga humaidin nittawil wato humaid bin abi humaidin nittawil shi kuma zuwa ga anas bin malik gagan kaza za ga mutane nawa mutane uku kenan zuwa ga anas bin malik sannan sai ya kawo shi wannan hadisi sannan haka al-imam an-nasa'i rahimahullah shi ma ya rawaito wani hadisin mausulan ta wata hanya cikin littafinsa a sunan kubra da kuma a sunan sugura al-mujtaba amma shi tsakaninsa da manzan Allah mutum hudu ne isnadin Ahmad Sulasi shi kuma isnad na Imam Nasa'i Ruba'i wanda kuma shine mafi ɗaukakuwar isnadi waje shi Imam Nasa'i idan ta tsakaninsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam mutum ya rawato ta hanyar malamin sa Ali bin hujirin shi kuma zuwa ga Isma'il bin Ja'far bin Abi Kasir Isma'il bin Ja'far bin Abi Kasir ba Isma'il bin Abi Ulayya ba shi kuma zuwa ga Humayd bin shi kuma zuwa ga Anas bin Malik kaga mutum nawa mutum hudu kenan isnadi ne wanda yake rubai sannan haka Bazar shi ma ya rawato shi musulan cikin littafinsa musnad Bazar eh, haka abu ya'ala shi ma rawato shi musulan cikin littafinsa musnadu abi ya'ala haka al-imam al-baihaqi cikin eh, sunan al-kubra shi ma kawo shi musulan eh, haka Eh, wato ainihin alharis bin abi usama cikin littafinsa musnad al bin abi usama shi ma ya kawo shi mausulan kamar da ke cikin littafin bughyatul bahis fi zawaid al bin abi usama na nuruddin al-haythami rahimahullah waɗannan malamai duk sai wannan hadisi ta hanyar anas bin malik a matsayin mausulan zuwa ga ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa don haka hadisin ya tabbata sai zanto sahihun ne ligairihi وتو wato ya inganta ta waɗancan hanyoyi da muka ainihin wato ainihin ambata sannan wannan hadisi kuma akwai shawahid idan aka ce shawahid jam'u shahidin da aka ce shahid. ne a samu wani hadisi da ya zo yake karfafar ma'anar wani hadisi sosai a ce wancan hadisin ya zanto mai shahid ga wannan hadisi tunda ma'anar da wannan hadisin ya kunsa wancan hadisin ma ya zo da ita sai zanto a matsayin mai shahidi a sakamakon mai bambancin isnadi bambancin hanya ta hadisan guda biyu wannan hadisin ta wata hanya ya zo waccan kuma ta wata hanya to amma dai ma'anarsu ɗaya to sai a ce an sami shahidi ya ainihin karfafi shi wannan hadisi ne to wannan hadisi yana da shawahid akwai shahidinsa na hadisin albara bin azif wanda yake cikin musnad na abi sannan kuma yana da shahid na hadisin zaidu bin harisa cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da kuma musnad na abi sai dai isnadinsa sa da'ifi ne saboda akwai ainihin eh, aliyu bin abdullah bin abbas wanda shi bai ji ba daga zaid bin haris an samu yankiwa an samu yankiya to amma haka zai zama a matsayin mai shahidi daman shahidi imma zanto ya tabbata imma zan zanto bai tabbata ba in ma bai tabbata za a ɗauke shi a matsayin mai shahidi duk da rashin tabbatuwarsa to sai zanto ya kunshi wata ma'ana kuma da ta yi mai ta tabbata ta hanyar wani hadisi to sai a kawo shi domin karfafar wato ainihin wannan ma'ana ne sannan yana da shahidi na hadisin mujammi'u eh, bin jariya wanda yana cikin sunanin dara to shi ma dai kuma isnadin sa za'ifi ne saboda akwai ubaidullah bin abdullah bin sa'alabat al-ansari wanda majahuli mujammi'u bin jariya sannan kuma yana da shahidi na hadisin abdullah bin amir bin as cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani to shi ma isnadin da'ifi ne saboda akwai abdullah bin lahi'a wanda sayyul hibz ne muqtalib kuma ba ta hanyar ɗaya daga cikin al'abadila da kuma ragowar waɗanda suka yi ruwaya gare shi kafin ya sami wannan ikhtilafi din ba wanda mun ambace su a lokuta baya da suka gabata don haka dai mafiya yawan shawahid din suna da wato anishironi amma dai suna karfafar ma'anar shi wannan hadisi sannan yana da shahidi na hadisin uh, abi musul ashari wanda yana cikin littafin al-musnad da sahih muslim sannan yana da shahidi na hadisin buraida bin husay wanda yana cikin al-musnad da sahih muslim sannan kuma yana da shahidi na hadisin abi huraira bi isnadi hasan wanda yana cikin sahih na ibn hibban wannan ana nufin wanda ya zo da siga ta ne ta ainihin tambaya da siga ta tambaya to amma ba da sai ka tambaya bane kaga ah, hadisin abi huraira ai kaga yazo cikin ah, sunanin nasa'i da sauransu amma ba da siga cewa wani mai tambaya zo tambaya ba amma da sigar wani mai tambaya zo tambaya ta hanyar hadisin abi huraira to wannan ruwaya ce ta ibn hibban cikin sahih na ibn hibban nasa bi isnari wanda yake hasan wanda kuma kaga shi wannan hadisin ya kushi mai sigar tambaya ne sabanin hadisin baya wanda muka ainihin karanta wanda a baya ma mun ambaci shahidi na hadisin abi hurairah akan shi hadisin baya da ainihin lafazin hadisin baya din to da wannan lafazin kuma na hadisi na biyu to shi ma kuma yana da shahidi na hadisin abi hurairah cikin sahih ibn hibban da sigar wani yazo yana yin tambaya to waɗannan shawahid za mu ga kaga na buraida bin ka kaga ba matsala na abi musa al-ash'ari dibba ba me ba matsala sun tabbata na abi hurairah ba matsala sun tabbata sannan shi kansa na anas bin malik ba matsala yayi ne ya ainihin tabbata to sai dai idan muka koma shi hadisin Anas bin Malik radiyallahu an za mu ga dukkanin hanyoyin wannan hadisi na Anas bin Malik sun zo ta hanyar shi Humay dun Nittawil Humaydun Nittawil wanda yana daga cikin rijal na aljama'a as-saba bin abi humayd al wasu na cewa sunan mahaifinsa adam wasu na cewa tarkhan wasu na cewa abdurrahman wasu na cewa tairuya amma da ya fi shara da tairuya ana ce masa humaydun nittawil al-asma'i yana faɗa kamar yadda yake cikin kitabu sikat da tarihul kabir na imam bukari da kuma tarihu dimashik na ibn asakir yana cewa shi ya gan shi ba wai mutum bane dogo yace amma yana da dogon hannu shi yasa ke ce masa humaydun nitsawil to malamai ga ce dogon hannu zai daukan mai kyauta abin nufi mutum ne mai kyauta kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahih al-bukhari manzala ka cewa atwalu kunna yadan zainab wanda bi ku dogon hannu ce mai zainab kaga me yake nufi da dogon hannu kyauta ta bi ku yawan kyauta zai yi nufin ma'anar ɗawilul ya daini a yi rajul ne kana sakha'an jawadan wahaban wato mutum ne wanda yake mai yawan kyauta don haka ake ce masa humaidun ne ya ce sannan kuma yana da makoci da ake ce masa shi kuma humaidun nil kasir to shi take ce masa humaidun ne tsawil domin a bambanta yi da makocinsa amma ba wai zanto wasa mutum ne wanda yake dogo ba to za mu ga cewa dukkanin hanyoyin hadisin gaba daya shi humaidun ne tsawil ya ba da hadisin zuwa ga anas bin malik bisigatil an bisigatil an ana ya ce an anas bin malik an anas bin malik dukkanin turuk na hadisin babu inda ya saba babu inda ya ce sami'tu anasan ko akhbarani anasun ko haddasani anasun sai da ce an anasin bin malik to shi kuma umaydul tsawil mudallis ne wato yakan yi tadalisi wanda abu jafar al ya siffanta yi da tanisi cikin littafin sa abu a kabir haka ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani haka ibnu abi cikin al-kamil fi eh, du'afa'ir haka ibnu sa'ad a eh, kitab at-tabaqat disin cewa mutum ne wanda yake mudallisi yakan yi tadalisi idan aka shine boye wata illa wato yakan yi tadalisi na isnad kana yudallisu tadaris al-isnad tadaris isnad shine marawaci ya rawaito hadisi ga mutumin da yayi zamani ɗaya da shi amma bai ji hadisin daga wurinsa ba amma sai ba da hadisin da siga cikin yiwuwar ya ji da kuma yiwuwar bai ji ba idan ya ce an kaga wannan siga takan daukan ya ji daga wurinsa kuma takan daukan ya ji daga wurin wani wannan wani ji daga wurinsa sabanin ya ce sami ito ko haddasani ko shafahani ko qalali ko akhbarani ko anba'ani ila akhiri siyan. wanda suke Allah Allah ta dullu ala sama'il mubashir wanda suke nuna kan cewa ya ji hadisin kai tsaye to bai cewa haddasani saboda yace haddasani ko bai ji ba kaga yayi me yayi ƙarya to sai ce an wanda an takan nuna yiwuwar ya ji daga gare shi ta takan kuma yiwuwar daga wani ya ji wannan wani shi ya ji shi yasa uh, shu'ba bin al-hajjaj abu bisam al-wasiti kamar yadda yake cikin al-kifaya fi ma'rifati usul in ruwaya yake cewa at-tadlisu akhul kadhibi yace tadlis dan uwan ƙarya ne eh, har ma yake fara yana cikin shi ma al-kifaya fi ma'rifati usul in ruwaya yake cewa la an azaniya ahabbu ilayya min an udallisa yace in yi zina shi ya fi soyuwa zuwa gare sama dan tadlisi yake cewa la an akhirra min as-sama ahabbu ilayya min an udallisa in fado daga sama in fashe to na shi fi soyuwa gare sama da ita saboda haka shi shi uba eh, shadidun nakira alal mudallisin yana tsananta inkari ga wato an shi masu yin tadalisi shi uba tu bin al-hajjaj abu bisam eh, al-wasiti thumma al-basri al-ataki to amma wannan min babil mubalaga ne in ba haka ba da za ka kawo ta dalisi da izina ka ga mutum dalisi zai yi da dalisi zai ina ba da muna gane ba tunda abin da yake kawo ta dalisi mafi yawa shine mai hubbul ulu saboda adadin ya rugu a cikin tsakaninka da manzo Allah mutum uku ko mutum da kuma a ce mutum bakwai ne wanne bi kaga mutum uku to ne shi yake bayewa magabata da yawa suke yin wannan ta dalisi wannan yana daga cikin sababi mafi girma to amma ya faɗa haka ne kawai saboda kyamatar da eh, shi yasa yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin al-mustakharaj na ainihin eh, abi awana da kuma al-kifaya fi ma'rifatu usul in ruwaya yake cewa karat himmati min ad-dunya shafatai qatada yace damuwa ta a duniya gaba daya labban qatada bi di'ama bi qatada as-sadusi don mudallis ne ya kai tadris na isnadi irin su muhammad bin muslim bin tadrus abu zubair irin su muhammad bin ishaq irin su suleiman bin mihran al-a'mash abu muhammad irin su abu ishaq as-sabi'i eh, amr bin abdullah as-sabi'i dukkan wannan suka yi tadlisi na wato anishi isnadi yace fa idza qala haddathana katabtu idan ka tada yace ai ya gaya mana hadisi sai in rubuta wa idza qala an taraktu in kuma yace an to sai in bari in ki rubutawa da naka ruwayar shu'uba ta hanyar qatar bi di'ama ko da qatar ya bada hadisin da siga ta an to na hadisin akan karbar sa ko da yace an anas to akan karba saboda shu'uba bai rawaito hadisi ta hanyar sai hadisin da ya tabbata ya ji kai tsaye daga malam su kamar yadda al ya kawo cikin ma'rifatu sunan wal athar shi ba ke cewa mutane guda uku na isar muku da tadrisin su sune katara bin di'ama bin katara sune al-a'mash sulaiman bin niran sannan kuma abi ishaq as-sabi'i amr bin abdullah as-sabi'i to waɗannan ukun inda ta hanyar shi ba hadisin su ya biyo ko da sun ba da hadisin da siga ta an to na hadisin ana karɓa su ba matsala to da haka shi uba yana da mutukar tsanantawa game da harkar abin da ya shafi tadalisi to shi humaid bin abi humaid ya yakan yi tadalisi na wato anishin abin da ya shafi isnad don haka ibnu hajan askalani ya kawo shi a tabaka ta uku cikin littafinsa ta'arifu eh, ahli taqdis bi maratibil mawsufin bi domin ya kasa su martaba biyar ya bi al-imam alai cikin littafin sa jami'ut tahsil fi ahkam al-marasim to shi ma ya kasa bisa martaba biyar martaba ta farko su ne mutum 33 wanda su ta dalisin su kaɗan ne to nan ba matsala martaba ta biyu su ma mutum 33 ne wanda su ma ta dalisin su malaman hadisi ba sa damuwa da shi eh, an ɗauki wani dalisin don saboda ba matsala ba ne Eh, ba matsala ba ne shi ne zahabi cikin mizan al fi na qadri rijal yayin da ya tarjama Sulaiman bin Mihran harfu sin yake cewa ana ana ta al'amash zuwa ga wato ainihin eh, eh, abi salihin da ibrahim nakhai da kuma ainihin abi wa'il wannan mahamulatun alal littisa Hakan daukanta a matsayin mai musula koda kuwa al'amashi ya ce an abi salihin ko ya ce an ibrahim an-nakhai ibrahim bin yazid an-nakhai ko ya ce an abi wa'il shaqiq bin salama to akan ɗauka a matsayin mai mausula saboda waɗannan malaman sa ne yi karatu a wurinsu kuma yayi ruwaya mai yawa ta hanyar su in zahabi to sai martaba ta uku su ne wanda kuma suka yawaita tadrisi su ne mutane kwaya hamsin to anan ya kawo shi Humaydin da Tawil a wannan martaba ta uku ya kawo shi martaba ta hudu kuma su ne wanda kuma suke da tadlisi da yawa ta da malaman hadisi bayan da za a yi su karba hadisin ta kowace hanya inda ba sun sarraha ba su ne kuma mutum goma sha biyu wanda suke martaba ta biyar kuma su ne mutum ashirin da hudu wanda su bayan matsa dalisi kuma suna da wata illa ta rauni da malaman hadisi suka raunana su kamar atiya al'aufi kage bacin mudallis ne kana yujallisu tadarisa shuyukh mun gane ba yakan cewa an abi sa'idin bacin kuma kalbi yake nufi ba abi sa'idin al-khudri ba kage wannan tadarisa shuyukh ne kuma sannan ga hisayi ul-hibs kage ga illatu tadarisa sannan kuma ga illatu da'f to da ka shi humaid min abi humaid al-tawil yana daga cikin masu martaba ta uku wanda suke da yawan ainihin ta dalisi to gashi kuma duk hanyoyin da wannan hadisi nasa ya biyu ba inda ya sarraha sai dai ce an gashi kuma mudallis har ma wannan shi ya bayu hamad bin salama hamad bin salama wanda shi humaid khalisa ne wato kanin mahaifiya ko yayin mahaifiya ne mai alkhal to khali shi hammar bin salama ne eh, shi humaidin ne tsawil kamar yadda wato ainihin eh, abu ja'afar al ya cikin abu kabir hammad bin salama yake ce mafiya yawan hadisan humaid zuwa ga albin malik yace ya ji sunan daga sabit bin aslam al-bunani da kuma katara bin di'ama bin katada as-sadusi wanda wannan shi ya bayu ma shi uba bin al-hajjaj abu bisam al-wasiti rahimahullah kamar da yake cikin at-tarikh yake cewa kwata kwata hadisan da humar ya ji ga Anas bin Malik hadisai ne 24 a wata ruwaya kuma cikin abu a fa'ul kabir na abu ja'far al ya ce kwaya biyar ne to amma ita wannan ruwayar kamar yadda ibn hadin al-asqalani ya faɗa a mukaddima ta fatul bari hadai sai yake cewa wanda ya rawaito hadisin daga abidau a tsayalisi eh ba a dogaruwa da shi ma'ana ruwa ce mai rauni cewa hadisai kwaya biyar ne ma'ana ruwaya ingantacciya magana cewa hadisai ashirin hudu sannan haka abu hatim muhammad ibn hibban al-busti shi ma faɗa a kitabu siqat yake cewa kwata-kwata hadisan humaid ga anas bin malik wanda ya ji daga anas bin malik hadisai ne kwaya goma sha takwas kwaya goma sha takwas to amma za mu ga muka ɗauki cikin bukhari da musulun za mu ga hadisansa da yawa a ciki wanda wannan shine shamsuddin zahabi rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin siyaru a alamin nubala juz'i na biyar shafi na 166 bugu na masu risala yayin da zo tarjama shi umairun tawil yake cewa batun ya kawo magana shu'uba bisiga da tamri wa yurwa an shu'uba cewa kwata-kwata hari sai biyar yaji daga ainihin anas kaga sai kana bisiga ta mai tamri wa yurwa yana maka nuna akan cewa ruwayar mai rauni ce sannan sai ke cewa ainihin Humait yana da hadisai da yawa daga anas bin malik wanda ya rawato ya rawato a she'ul kasir daga anas bin malik ya ce ina zaton ma za ka samu a cikin kutubus sitta hadisansa daga anas bin malik kwatankwacin kwaya ɗari in ji zahabi cikin kutubus sitta bukhari muslim abu yawon tirmizi da sa'ibin majah to kaga wannan sai kauli akan cewa akwai alaka kenan tsakanin sa ne da Anas bin Malik akwai harisan da yaji akwai wanda bai ji ba kenan to idan ka dauki sahih bukhari da sahih muslim za ga imam bukhari ya rawaito hadisin humayd ne tsawi zuwa ga Anas bin Malik guda ainihin 86 al-imam muslim kuma cikin sahih muslim hadisin humayd zuwa ga anas guda goma sha bakwai in kara kwaya nau kenan ga 86 ga 17 eh dari da nawa na dari da dari da uku ko da nawa da uku inda ga shi daga sha bakwai ga tamanin dari da uku to wannan su ne adadin hadisan Humayd ga arzikin bin Malik cikin as-sahihai kuma in ka kuma za ga a cikin asihan akwai hadisai da dama na shi mai zuwa ga ana ya kawo da siga ta an an zai ne malik kuma bukari ya rawaito to idan ka koma sai ka ga hadisan humaid bin abi humaid da tsawi zuwa ga anas bin malik cikin sahih bukari sun kasu kaso biyu san farko shine kaso mafi yawa wato su ne harisan da Humaini ya sarraha cewa na ji anas bin malik ya ce ya sarra cewa ya ji anas bin malik ko anas bin malik ya gaya wannan su suka fi yawa da kuma wanda imamul bukari ya kawo hadisin Humaini zuwa ga shi anas bin malik da istinadi wanda yake muttasil mu'tasil mausul zuwa ga manzon Allah to amma Humaydi ya ce an Anas sannan kuma sai ya kawo ruwaya mu'allaqa wanda shi Humaydi ya sarraha kuma yace sami'tu Anasa sami'tu Anasa to wannan shine abin da yafi yawa abin da yafi yawa cikin sahihi Bukhari wanda mafi yawa kuma zaki imam bukai na dogaruwa ne akan ruwayar ibn abi maryam bisa wannan tsarin da kuma ya haya bin ayyub zuwa ga shi humaydin ne tawil zuwa ga shi anas bin malik ta fuskar sarrahawa da sauransu sai bangare na biyu wanda kuma shine kadan shine ruwayar humayd ga anas bin malik bisigatil an bisigatil an ana an anas to bukari ya kawo amma su ne kaɗan to in ka bi kuma sai ka samu shi umairi ya sarraha in ka koma ko cikin sahihi muslim sai ka samu me a ruwaya muslim umairi ya sarraha bisa da shi wannan hadisi imam bukari ya rawaito cewa sami'tu anasan ko haddathani anasan ko kuma ka koma al-mustakharat na al-isma'ili sai ganin shi humay ya sarraha cewa anas bin malik ya gaya mu ko na ji anas bin malik saboda haka hadisin da ya rage kadai wanda yake matsayin uh, mu'an'an wanda humairi bai sarraha ba kuma ba a samu ta hanyar kai tsaye da ya zo ya sarraha ba hadisi ne kwaya ɗaya tal in na gaya muku gishi ai gatan yayi yawa sai a ji abin kita a gatan yayi kai da baka rubuta to hadisi ne kwaya da to ya za a yi kenan a ce cikin sahih bukhari kuma gashi an samu hadisin mudallisi kuma mai siga ta an an fulan an fulan huwa mudallis kuma cikin sahih bukhari to anan sai zamana shi humayd bin abi humayd da tawil yana daga cikin al almudallisin masu yin tadalisi wanda tadalisin su baya cutarwa saboda an san gawa suke tadalisin suka yi tadalisi ga wanda yake suka shi ya yasa al'ala'i cikin jami'ut tahsil bacin ya kawo maganar shu'batu bil hajjaj game da adadin hadisan shi umar zuwa ga bin malik sai ke cewa to tunda da an riga an san in yi tadalisin ma gawa ne yake yi ga mutum wanda yake sika shine sabi bin aslam al-bunani to wannan ai ba matsala to idan an riga an san cewa mudallisi imanin tadlisin an san tadlisin ta hanyar wani ne kadai kuma wannan wani suka ne to wannan ba matsala saboda haka dade yake da ce haddasa ni ko ce an abu ɗaya ne ana karɓa ba matsala kamar sufyan bin uyayna kaga shi ma kan yi haka don haka ibn hibban ma cikin su ibn hibban ya abin haka a dara kubni cikin su'aratul hakim addara kubni fil jarh wa ta'dil shi ma tabbatar da haka duk da ke shi ibnu hibban cikin sai ibnu hibban ya kebanta hakan ga sufyan bin uyayna ina cewa a duniya ma shi kadai ke da wannan martaba to amma da bincike na ilimi ya tabbatar da ba shi kadai bane sannan ta fuskar adadi kuma cewa adadin hadisin humairu ga anabin malu wannan kowanne ya faɗa ne gwargwadon abin da iliminsa ya kai bincikensa ya kai ibn ibban ya ce 18 shu'ba ya ce 24 a wacce ruwa mai rauni ya ce guda biyar saboda haka wannan tadalisi na humaid ba matsala bane babu wata mishkila a ciki ina ba ta muna gane saboda haka wannan hadisi hadisi ne gangariya ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala lalle yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam wani mutum ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam fasa'alahu an waqati salati subhi sai tambayi manzon Allah game da lokacin sallar asuba kala sai yace shi ata bin yasar fasakata anhu rasulullahi sallallahu wa wa sallam sai manzo Allah ya yi shiru bai ce da shi komai ba abin nufi bai bashi amsa ba hatta idza kana min al-ghabi har sai da aka zanto washe gari sallar subha sai manzo Allah ya sallaci sallar asuba hina tala al-fajr lokacin da al-fajr ya fito thumma sallar subha min al sannan kuma ya sallaki sallar asuba a washe garin washe gari da an asfara bayan ya riga ya shiga cikin safiya ma'ana bayan ya bari gari ya ɗanyi haske ya ɗan fara sha sannan sai ya sallaci sallar asuba amma a karan farko da duku duku ya sallace ta alfiji yana ketowa sai ya sallace ta sun maƙala sannan sai manzan Allah ce aina sa'ilu an wakati sala ina mai yin tambaya game da lokacin sallar asuba kala sai ce ha ana za ya rasulallah gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala sai manzon Allah ya ce da shi ma baina hadaini waqtun abin da yake tsakankanin waɗannan lokuta guda biyu lokaci ne na ita sallar asuba eh waqtu taghalis da kuma wakatul isfar lokacin da gari yake duku-duku mutuka dai alfijir as-sadiq ya riga ya fito to za a iya sallata sallar asuba da kuma wakatul isfar lokacin da gari yayi haske rana bata fito ba to nan ma za a iya sallatar wato anishin sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin gaya masa wannan magana to anan za mu ga akwai abin lura cikin hadisin inda yake cewa fasakata anhu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah yayi shiru bai ba shi amsa ba wannan zai dauki fuskoki kamar haka zai yi daukan fuska a babi na ladabi wato ladabi manzo Allah yake koya masa saboda shin yana daga cikin ladabi ko bai daga ciki malamin ka yana cikin magana sai ka yanke shi hal hadha adab amla kaga ba adab bane to zai iya dokan cewa manzo Allah yi shiru bai bashi amsa ba a sakamakon yana cikin yin wani bayani shi kuma sai ya sako da wannan tambayar to a babin ladabtar da shi sai manzo Allah zanta bai bashi amsa ba kamar yadda ya tabbata cikin eh, littafin eh, sahihi bukhari حديث أبي هريرة من طريق فليح بن سليمان كتاب العلم دكما كتاب الرقاق wannan da bukari kulla kitabul ilm shine kitab na uku hadisin farko to na hadisin na shi fulaihu ne bin suleiman na abi huraira cewa suna zamme tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah yana ba su ilimi sai wani kawai ya shigo balaraban kawai ne daman ga irin wannan ta fato balaraban kawai sai ce ya rasulullah mata sa'a yaushe kiyama za ta kasance sai manzo Allah ya shiru wasu daga cikin sahabbai suka ce a'a me yawa manzo Allah bai ji abin da ya faɗa bane shi yasa ya shiru saboda sun san a ɗabi'a ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakan yi uzuri ga mutumin ƙauye sabanin mutumin da yake dan birni dan cikin gari saboda dan ƙauye akwai gidadanci shi yasa ma anas bin malik kamar yadda ya tabbata ruwaya cikin sahih muslim yake cewa mu an hana mu mu yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi sai zanto yana burge mu wani mutum ya zo daga ƙauye wanda shi bai san wannan tsarin ba sai yana tambayar manzo Allah kuma sai manzo Allah na bashi amsa saboda uzurin cewa shi dan kawai kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin Anas bin Malik da kuma sahih bukhari ta hadisin Abi Hurairah in farada bihi bukhari min hadisi Abi Hurairah manzo Allah yana zama cikin masallaci ko sai wani bazaraban kawai ya shigo yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan abin da ya fara faɗa kenan Allah ka ji kaina ni da annabi Muhammad amma sauran karka ji kansu ka kawai cikin ba a yi aune ba kawai sai kele fitsari yana kele fitsari bai sai suka daka masa tsawa sai manzo Allah ya hane su manzo Allah ya hane su saboda maslaha ta addini da kuma maslahar kansa domin shi yana gani masallacin da sauran filin waje duk ɗaya ne babu bambanci sai da ya kare fitsarinsa sai manzala ce bawan Allah ai wannan masallaci ne ba na haka aka yi shi ba an yi shi don sallah don karatun alkur'ani don zikiri amma masallaci bai da cewa a yi fitsari a cikinsa a ruwaya ma cikin musnad na abi ala ta hanyar abla bin abbas manzo ka ce shin kai ba mutum bane musulmi alasta bi rajulin muslim shin kai ba musulmi bane sannan sai manzo Allah ya koya musu yadda addini yake kaga a lokacin idan aka bar sahabbai suka ci gari matsawon tsawon tsawon da suke da ne inkar munkar da annahu ja'a bil munkar sun yi tsawar a bisa mahallin da ya dace to amma idan manzo Allah ya bar su to za a haifar da wata barna kuma ta fi wannan in ma yi yunkurin zai fita waje kaga fitsarin mai sai warwatsu a sauran wurare in ma kuma ce a yi musuluncin matsawa ake da kama ce a yi ridda to kaga darul mafasid muqaddamin ala jalbil masalih bisa wannan ka'ida tun kuɗin barna shi ake gabatarwa kan jawo maslaha hana shi fitsarin ne maslaha ne gyara ne amma idan ana shi barna kuma za ta wadda ta barna fitsarin to sai a bar shi kamar yadda ya tabbata cikin ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin a fasali da ibn qayyim ke kawo abubuwan caccanjawar fatawa saboda yanayin wuri da yanayin zamani da yanayin halayya ta mutane sai ce wani lokaci ibn taymiya ya fita tare da almajiransa sai suka gamu da wasu jama'a daga cikin jama'a ta tar suna shan giya suna cin naman alade to irin yan zafin kan nan kawai sai ce kai haramun ne ku daina sai ibn taymiya ce a kai ma daina shikenan to kun san abin da sabin taimiyya ce hana shi yin wa'azi yin wa'azi laifi ne abin nema ne to amma idan ya hana su shan giya da cin naman aladan a wannan lokacin za su koma kuma suna afkawa mutane suna kashe su suna kwace musu dukiya cin naman aladan da shan giya shi ya shagaltar da su ga aikata kisan kai da kuma kwacen dukiya kaga cin naman aladan da shan giya laifi ne wanda yake mai kafir amma kisan kai ba da kwace dukiya laifi ne wanda yake mai muta'addi saboda haka ibn ya ce a ah, basu haka ibn kai ya ce to ka zo ka samu mutane suna yin karta ka ce kai masu karta ku daina to amma an sun daina karta kuma za su na kallon matan mutane wannan yi wuce sai ai wannan shine wane kenan ai kudin sa ya kare ai kaza kaza a shiga giba kuma da zagi mutane to da giba da kallon matan mutane da karta wanne yafi girman laifi tabbas giba ta fi girman laifi to sai ka bar su yi wannan karamin laifin dan tukuɗe wata babban laifin ba a nufin cewa yin lido da karta ya halatta a ana nufin kawai min babi irtikabu menene a kafin dararain wajib to wannan kawai shine wanda shaɗibi ma cikin almuwafaqat muwafaqat ya yi zuwa ga haka haka din cikin qawaidu hukam fi masalil anam duk sun yi akan abin da ya shafi almasalih da almafasil har ma ibnu kayyim cikin at turuqul hukumiyya fi siyasa shar'iyya yake ce inda zaka buka yi wa'azi kan zina masalan ko kan giya ko kan wani aikin sabo sai ga a cikin wanda suke zamme akwai wanda yana aikata wani aikin sabo kuma ya san kai ka san yana yi to kai kai wa'azi kan wannan domin kai da shi da shi kake kawai zaka ci masa fuska ne sai shi dan ya bugi zuciyarsa ya ce to ai ma ki a daina ustazan ma duk ba kawai abin nan bane nawa nawa ne ake tashin su malam a sabon gari to ka gani ko ba ka bane to dole sai ana kula da maqasid shari'a wanda sai bayu a ainihin sami gyara to manzo Allah yakan uzuri dan haka sai suka ce manzo Allah bai ji ba wasu kuma suka ce a'a manzo Allah ya ji amma bai ji dadin abin da yi ba ma'ana yayi shiru saboda me ladabi kenan to Imam Bukhari ya bude sahih Bukhari a kitabul ilm da wannan hadisin domin ya koya maka ladabi a yayin da yake karban karatu wajen malami idan malami yana karantar wato, kada ka yanke cikin bayanin da yake ka bari sai ya gama shi yasa ya fara kawo wannan hadisi karshe da manzo Allah ya kare sai ce ina mai tambaya sai ce ga yana ai sai to idan idza duyi'at al-amana fantazir as-sa'a idan an tuza amana to ka saurari alkiyama ce to wa kaifa iba'atuha ya rasulullah yaya tozarta amana yake ce idza wusida al-amru ila ghairi ahli a kitabul riqaq idza usnida al-amru ila ghairi ahli fantazir sa'a idan aka jingira al'amari zuwa ga wanda yake ba ahalinsa ba to kiyama ta riga ta sai ka saurare ta kaga sai manzo Allah ya bashi amsa to ta iya yi wa anan manzo Allah yayi me yayi shiru a babina ladabi ta iya ko manzo Allah yayi shiru saboda wahayi bai riga ya zama masa ba kamar yadda ya tabbata hadisi cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim na abi umayd bin sa'idi da ka'b bin ujra lokacin da Allah saukar da ayar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sahabbai suka ce mun san yadda zamu na maka sallama amma ba mu san yadda zamu na maka salati ba sai manzo Allah ya yi shiru sai da aka yi masa wahayin salatin sannan sai sai kulu ce Allahumma salli ala Muhammadin kaza kaza kaza da sauran siyar na salatin ibrahimiyya to wanda wannan wajahin shine fitowa fili sai abu na biyu wannan ne abu na ƙarshe wannan hadisin ya tabbatar ma da abin da muka tabbatar a baya cewa sallar asuba suna da lokaci biyu waqatu taghlis da kuma waqatu isfar kuma za a iya yin ta a kowane lokaci sai dai za a duba koyi wanne yafi abin da yafi shine taghlis ne a yi ta duku-duku amma idan an ga masalaha ta al'umma shine a yi ta bayan gari ya yi sha ya yi haske to sai a yi ta a irin wannan lokaci din kuma ana yin tanwe ana nau'anta wani lokaci a yi ta duku-duku wani lokaci kuma a yi ta da ainihin saba-saba haka shi yasa ya tabbata ainihin Eh, abin nan hadisi cikin sunan ibn majah da sharh ma'al asar na abu ja'far al-tahawi da sunan al-kubra ta imam al ta hanyar mughis eh, eh, abin nan bin sumay sumay bin mughis sumay bin mughis yake cewa nayi sallah tare da wato anashin abdullahi bin zubair sallar asuba to sai ya ta da duku duku yayin da ya kare sallah sai ya tambayi abdullahi bin umar cewa ya wannan sallar take ji shi sumai bin mughir sai ce ai wannan ita irin sallar mu tare da manzon Allah da kuma Abubakar da Umar sai dai Usman da kuma Abubakar da Umar da Usman sai dai Usman lokacin da aka kashe Umar to shi sai zanto yana yin ta bayan gari ya riga ya dan yi haske fa asfara biha Usman to shi ma Usman din bai tabbata akan haka ba shi ma lokaci yakan yi ta a duku duku kamar da ya tabbata cikin musannaf na Ibn Abi Shayba eh, ta musannaf na Ibn Abi Abi Shayba cewa Usman bin Affan ya kasance yana yin sallar asuba da wato alishin duku duku wannan ya tabbata bi isnadi eh, wanda yake ainihin sahihi sannan ya zo kuma ta hanyar Abi Salman shi ma na cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da yake shi Abi Salman makabul ne amma ya samu mutaba'a ta wacce ruwaya cewa yi hidima ga wasu ayari a lokacin Usman bin Affan suna yin sallar asuba da duku-duku da ainihin duku-duku to kaga wani sai akan cewa shi kan Usman Usman wani lokaci yakan yi mai da duku-duku wani lokaci kuma yakan yi da bayan gari yayi yayi haske shi yasa aka ma aka samu daga shi Abubakar ma radiyallahu an da kuma Umar dan Khattab kamar yadda Ibn Abi Shayba ka cikin musannaf da kuma shi Abdullah bin Zubair ta hanyar Amr bin Dinar bacin kuma ta hanyar shi sumai bin mughis ta hanyar amr bin dinar cikin musannaf na ibn abi shaiba don haka dai a takaice wannan yana nuna mana asalin lokaci na wato ainihin sallar asubahi ina ganin lokaci yayi sai mu dakata ragowar bayani satin gaba sai mu dora sai mu tafi kuma hadisi na gaba insha Allah bi hadha qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin tana hada da wannan bismillah karbi da wannan amma tambaya yake cewa assalamu alaikum malam mai hadisin da yake cewa mafi alkhairin sahun maza na farko kuma mafi sharrin sahun maza na ƙarshe sannan mafi alkhairin sahun mata na ƙarshe mafi sharrin sahun mata na farko shin hadisin ingantacce ne kuma me hadisin yake nufi alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da sunani abi dawud da wani su ya zo ta hadisin abi huraira da wani sa cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda cewa mafi alkhairin eh, sahu na mata shine sahun karshe mafi sharrinsa kuma na farko mafi alkhairin sahun maza shine sahun farko mafi sharrinsa na karshe wato abin nufi in za a yi sallah tare da mata to mata su zanto suna baya maza suna gaba amma idan ya zanto mata suna gaba maza suna baya to wannan kaga an fada cikin kuskure an fada cikin abin da yake ba shi bane sunna an fada cikin sharri maimakon alkhairi to abinda hadisi yake nuni kenan in za a yi sallah tare da maza da mata to mata su zanto suna baya sahun karshe can sannan maza kuma su zanto suna sahu na gaba eh, gwargwadon yanda sahun maza ya kare to ana kuma sai sahun mata ya ainihin biyo baya to wannan shine abin da hadisin yake nunawa kamar yadda Anas bin Malik ya yake faɗa hadisin yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim cewa lokacin da manzo Allah ya kai ziyara gidansu kaga sai yake cewa manzan Allah ya musu sallah ta nafila shi da wani sun tsaya a bayan manzan Allah wala ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwar gidan tana bayan ita kadai yana nufin um muslim kenan rumaisa ko gumaisa mahaifiyarsa kenan to wannan shine tsari na sunna to shine abin da hadisi yake nuni akai kenan wallahu a'lam sai mai tambaya na bi ke cewa assalamu alaikum malam dan Allah ya ake gane hadisin abdullahi bin rawa wanda ya rawaito kafin ya samu ikhtilafi ba abdullahi bin rawaha ba shi abdullahi bin rawaha ai sahabi ne na na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ba shi bane wanda muka yi bayanin baitin sa wancan sati cikin sunan tirmidhi da al-adl mufarrad Eh, satubuli lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwiji wa ya'tika bil akhbari man lam tabi lahu batatan eh, aw me tarafatu bin al cikin diwaninsa almuhim dai wannan shine abdullahi bin rawaha cikin shu'ara na ainihin annai muhammad eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan kuma ana maganar abdullahi ibn lahi'a abdullah bin bin isa bin lahiya al-qadi mutumin misra ne suna cewa bin luhai'a wannan kuskure ne lahiya shine abin da yake daidai eh, to shi ya sami ikhtilali domin shi a daman eh, hadda ta kasu kaso akwai dabtul sadar kuma akwai dabtul kitab to sai zanto shi dabtul kitab haddasa ta littafi sai an buɗe an gani sannan sai a karantar to ana nan kuma sai aka samu matsala labirar sai ta kone to sai zanto ilimin kuma bai kai shi kirjinsa ba to sai fara samun matsala hadisan wane sai ya mai da suna wane isnadin wane sai ya sanya shi ga wane a hadisai sahihai da da'ifai sai ya cakuɗa su wuri ɗaya to wannan sai ba yi malamai suka daina karɓar ruwayarsa sai dai almajiran sauna suka yi karatu kafin ya samu wannan ikhtilafi din wannan abin sa zancen da yake mafi shara kenan amma wasu sun faɗi wani abu cewa shi abdullahi lahi'a yakan yi ta da disi kuma daman can shi ba a karban hadisinsa bayan ya sami ikhtila'i da kafin ya sami ikhtilaf wanda abu isaac al-huwaini yana da eh, risala akan haka kashaful waji'a bi bayani halibin lahi'a risala ce matsabu'a haka sagira eh amma dai daga baya zai kara kuma aiki ya kara bincike bibiya hadisin shi Allah bin lahi a cikin eh, kitabul majruhin na ibn hibban kitabul jarh wa ta'dil kitabul du'afa Eh, na al'ukairi da sauransu da ya tattara hadisan ibn lahi a wanda malamai suka yi masa inkari to anan sai ya auna ya ga daidansa shi yafi kuskurensa yawa ko kuskurensa shi yafi daidansa yawa to anan sai a san ya hukuncin sa yake to amma dai a dunkule hadisansa wanda ya ba da su bayan ya sami ikhlali wannan ba a karba eh, amma wanda ya bayar kafin ya sami ikhlali to wannan ana karba suna ruwayar al'abadila eh, abdullah bin yazidin al-mukuri da kuma abdullah mubarak da kuma abdullah bin wahabin al'abadila da kuma kamar kutaiba bin sa'id eh, kamar ainihin eh, abdurrahman bin mahadi kamar alwalid bin muslim kamar abdurrahman bin amrin auza'i al'auza'i kamar alwalid bin mazid da dai sauransu to waɗannan duruwayoyinsu ta hanyar ibi lahi'a akan karɓar su kai tsaye domin sun yi karatu kafin ya sami wannan ikhtilafi to wannan shine a takeice magana kan wato alishin abdullahi bin lahi'a rahimahullah wallahu ala eh, subhanaka allahumma bihamdika nasqutu bilik wa sallallahu ala karim alhamdulillahi rabbil alamin